Bisa dukkanin alamu, yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin Muhammadu Buhari ke ya gangaro kan ma'aikatan gwamnati da ke ci da kujerunsu, musamman waɗanda suka tara dukiyoyi da ƙaddarori da ya fi ƙarfin albashinsu. Alamu na nuni da cewa hukumar nan ta hana zurmiya da babakere da dukiyan al'umma wato ICPC a turance ta zo da idonta ne ga irin waɗannan ma'aikata domin gano ƙaddarorin da suka mallaka, kama daga gidaje a Abuja da kuma nauyin asusun ajiyarsu a bankuna. Wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan niyya da gwamnatin tarayya ta yi. Sunana Muhammad Kabir. Gaskiya gwamnati abin da ta yi ta yi daidai domin ba don koyi ba saboda wa'annan mutanen su ne suka kwashe mana ainihin dukiyoyin da ya kamata a ce har talaka ya amfana da shi a yi mana ayyuka na asibitoci gine-ginen makarantu da wa'yan sabuwa wanda rayuwar dan eh, adam zai inganta musamman talaka. to wannan ni ina ganin ya yi daidai in ma mutum yana ganin cewa aiki aka bashi to ya akwai ka'idojin yin aikin an kuma baka kuɗi aka ce ga abin da za a yi in ma kana tunanin ya ragu ne kayi aikin da aka ce ka yi in dai kana da tsoron Allah tun da biyan ka albashi ake da allowances ɗinka a ya kamata a ce ka koma ma da gwamnati da kuɗin ta ka ce ga abin da ya ragu so ni ina ganin wannan ba wani hujja bane in ji bahaushe ya ce kowai kwana lafiya shi ya so wanda duk ya kaga ya ji tsoro to shi ya yi ba daidai bane suna na bashir madaki muna goyon bayan cewa gwamnati ta bincika ta yi adalci ta duba duk wanda ya yi a yi masa saboda ya zama izina ga kowane mutum 'yan baya su zama sun samu abin da ya kamata su ji tsoro idan su ma sun aikata wannan su ma ya kamata a ce a bincika wannan zai kawo ya zama an yi kolon mutane into order a ƙasar namu baki ɗaya wanda yake tunanin kamar za a yamatsa ƙasa bai fahimci yadda al'amarin yake ba ne an ce ne wanda ya taba a taɓa shi kuma wanda ya yi ne za a yi ma kuma ba an ce ne in dai gwamnati za ta yi abin don allah ta duba waɗanda ya kamata kar ta ce ta yi ɓangaren 'yan bora da 'yan mowa sai dai wasu daga cikin waɗanda na zanta da su sun amince yi magana da ni ne ba tare da bayyana sunansu ba gaskiya ni dai a ra'ayi na ga kamar dai is a very good step abu mai kyau ne saboda wataƙila ya riga ya karanci abun waɗansu sun samu kudaden ba ta hanyar da ya kamata ba ne kuma gashi sai ka gan na kasa suna wahala ana ce ba kuɗi ba kuɗi kuma manya masu kuɗi su suna nan suna jin daɗi to idan an yi haka kaga za a kwato ma talaka hakkin shi a gurin su talaka bai da yancin da zai kwaci hakkin shi to ya yi addu'a ya roki Allah Allah kuma ya kawo mafita ta dalilin shugaban kasa janaral Muhammadu Buhari sai ka gan kuma an samu sassauci. ma'aikatan za su ce ana musu fita da kulle ne bayan arziki ne da Allah ya basu. Allah bai ba su arziki ba su suka ba kansu arziki saboda da ta dalilin kujeran da suke rikewa suka samu suka kwashi abin da ba nasu ba wannan ra'ayi na ya yi daidai da na shugaban ƙasa domin an ci da gumin al'ummar ƙasa kuɗaɗe ne wanda gwamnati ta ware a baya domin aiwa al'umma aiki wani ya ɗauka ya zama nashi na ƙashin kanshi da wa'inda ya goyi bayan da su azurta da wannan abu maimakon abu da su ta hanyar da ya kamata wannan abu ya yi daidai. Fatan daga mafi akasarin da waɗanda aka zanta da su suke yi shi shine kasance an yi binciken ba tare da nuna bambanci ko wariya ba dangane da irin dukiyoyin da wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati suka yi amfani da kujerunsu suka tara. Nasiru Yakubu birnin Yaro, Muryar Amurka a Kaduna, Najeriya.